Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da faddakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Bismillah ar Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin dan fari wallafar matar Sayyadi. Akila ta kusa minti goma sha tara a tsaye a wajen. Kowa ya tambaye ta menene take bukata, babu wanda take kulawa, sai hawaye da take yi. A hankali ta soma tafiya da baya da baya har ta fice daga wajen. Sai a lokacin ne Mustapha ya dago ya watsa wa bayan ta harara tare da yin kwafa cikin zuciyarsa ya furta. Yanzu aka fara wasan yarinya. Sai na tona muku asiri ke da ubanki da ke daure miki gindi saboda yana takama da kuɗi. Akila kuwa tana fitowa daga cikin banki ta fashe da kuka tare da soma nemo nambar Sadiq sai dai yana ta ringin amma bai daga ba. Kira na sha hudu kenan da take masa tana faɗin pick the call please pick the call ya Sadiq. Da sauri Sadiq ya fito daga ban ɗaki tare da nufar inda wayarsa take don ya san duk mai wannan uban kiran ba lafiya ba. Yana ganin nambar Akila a daidai lokacin da kiran ya katse hannunsa na rawa ya dalin nambar ta. Ringin ɗaya Akila ta daga wayar ta da rushewa da kuka ta soma faɗin ya sadiq i saw him is a banker wallahi i saw him amma ya ce min wai ba shi bane kuma ni na san shi ne wallahi i saw him calm down akila and talk to me who did you see cewar sadiq hankalinsa gaba ɗaya ya gama tashi mutumin da na bige shi da mota ya mutu he is alive i saw him wallahi ya ce what ya za a yi wanda ya riga ya mutu ya dawo hakan bai taɓa faruwa ba ni na tabbatar ba shi bane tunda har kin gan shi ya riga da ya mutu wallahi shi ne ya sadiq maybe lokacin da police din suka tafi da gawarsa sun fahimci he still alive shi ne suka kai shi hospital amma na tabbatar shine ne fair in complexion very tall yana da saje ya bar gemu irin na gayo an yana da wani bakin digon abu a cik ɗinsa an wallahi I saw all this a fuskar wanda na gani yau shine fa ya sare maybe ya ji haushin abin da dad ya yi masa ne shi yasa yake nuna kamar ba shi bane kuma ban manta ba the last thing he said bayan mun bige shine Amira maybe sunan budurwarsa ne kuma yau naji yana waya yana faɗin I love you too ba mamaki da Amiran ma yake yi ajiyar zuciya mai ƙarfi ya Sadiq ya sauke Fati da ya ji ta karasa maganar. Da farko gabansa wani irin bugawa ya shiga yi lokacin take lissafo kamannin wanda ta bige ɗin. Don haka kawai ya ji wani irin kishi ya kama shi. Amma da ta yi ɗan maganar da labarin Amira sai ya ɗan ji hankalinsa ya kwanta. Ok, ki kwantar da hankalinki yanzu. Abin da za a yi shine ki koma gida. Zan yi ƙoƙari na shigo Kano nan da kwana goma. Na san insha Allah lokacin an yi min transfer ɗin zuwa Kano. Idan na zo zan bincika da kaina. Amma kar ki sake ki bar azumin da kika fara. Tunda we are not sure ko shi ɗin ne ko ba shi bane. Ni dai wallahi wallahi jikina ya bani shine shine ma wallahi dan naji zuciyata ta buga idan har zuciyata ta buga akan wani abu to tabbas akwai wani abu kuma abin nan yana nufin definitely shine wanda na buge din akila yanzu zaki tsaya musu da ni ne ko kuma zaki yi abin da na ce miki menene kika bi kika damu akan wannan mutumin da baki san ko shi wane ne ba har da wani faɗa min kamanninsa kenan zuwa kika yi kika kare masa kallo ko wai ma tsaya bakin ce da daddare kika buge shi ba to ta yaya kika yi duk iya haddace kamanninsa haka you better stop talking about that useless banker ni na ce miki idan na shigo Kano zan yi bincike akan haka kuma ki tabbatar kin ci gaba da yin azumin ki kin ji ko and again kar ki faɗa wa kowa ko da kuwa dadi ne kin san dai halin dadi he can do anything because of you kin san abin da nake faɗi yana gama faɗin haka kit ya kashe wayarsa yana jin wani irin ƙuna a cikin zuciyarsa haka nan ya ji yana jin wani matsanancin kishi akan wanda ta gama kwararo masa kamanninsa wallahi shine cewar akila tare da zama akan wata kujera ta rike kanta da hannu biyu can kuma ta miƙe da sauri ta nufi hanyar cikin bankin sai da ta jira wani daga ciki ya fito sannan ta danna madannin glass door din ya bude sannan ta shiga ma'aikatan bankin wanda suka ganta ɗazu da idanu suka bita har ta shige wajen customer care din cikin hukuncin ubangiji wata ta tashi daga kan kujerar da ke fesin Mustapha kenan ita kuma ta yi sauran zama a wajen Mustapha kuwa sauran dagowa yana kallanta ganin ita din ce da gaske bai san lokacin da ya saki siririn tsaki ba tare da kallon wani saurayi da ke korafin shine akan layi amma akila ta yi sauran zama a wajen ya ce yi haƙuri hakuri ka kyale ta ka zauna a nan abokina. Alamin ya faɗa yana dariya ƙasa ƙasa dan ɗaza a gabansa aka yi komai. Jira yake mutanen sa ragu ya yi wa Mustapha tsiyar Allah ya kawo masa kanwar ɗinsa har wajen aiki. Kallon sa Mustapha ya yi tare da zuba masa harara shi kuma Alamin ya farta second wife akan laɓansa ta yadda shi kaɗai ya fahimci me yake faɗa. Mustapha bai kai ga cire idanuwansa akan Alamin ɗin ba ya ƙara farta perfect match tare da haɗa hannayensa ya fitar da ship ɗin hat. Kau da kai Mustapha ya yi yana jin kamar ya tashi shaƙe wuyan Alamin. min ɗin. Ke, uban menene kuma yanzu? Kin ganna a nan? Ina iya kakkarya ki in watsar da ke a waje. Kar ki kawo min hauka a nan wajen kin ji. Na faɗa miki ba ni bane wanda kike tunani. Amma duk da haka kin bikin takura min kin hana ni nutsuwa in yi aiki na lafiya. Bayan da wannan bakin naki mai kama da aku kike min rashin kunya ɗazu, kina cewa ana biya na duk ƙarshen wata domin in kula da customers amma na tsaya ina soyayya ko to yanzu kuma na fuskanci customers ɗin amma kin zo kina distracting ɗina. Ki faɗa abin da ya kawo ki ko kuma na tsitsinka miki miki mari a nan wajen wallahi zuwa masa idanuwa ta yi mai kama da na mage tare da yin fuskar tausayi ba tare ta ce komai ba haushi da takaici duk ya biya ishe shi shi ba ta san mugun haushi take ba shi ba ya ce ke tashi ki bar nan wajen na ce miki kar fa ki ja in wanke fuskar ki da tafi na sani wallahi kai ne kai ne wanda na bige da mota na san kana fushi da ni ne saboda abin da dadi na yayi maka dadi na yana so na sosai irin sannan da zai iya yin komai a kaina baya bari in rasa wani abu dukkan abin da nake so dadi na baya taba gaza gazawa wajen samo min shi ba laifin dad ba ne laifin irin san da yake min ne yana tunanin kashe ni za a yi idan yan uwanka suka san komai saboda dad ya auna irin kaunar da yake yi min da iyayenka idan har yanda yake so na haka suke son ka to ba za su bari mutuwar ta tafi a banza ba sai sun kai kara na kotu kuma ni ba na son na mutu a wannan shekarun nawa shi yasa dad ya yi abin da ya kamata but a madadin dadi we are very sorry na yi nadama kaga ma yanzu haka azumi nake yi yau idan na kai shida dan Allah ka cece ni wallahi ina jin wuya yar azumin kuma yanzu haka ya sadiq ya ce dole ne in ci gaba da yin azumin tunda ba a yi confirmin kai bane ko ba kai bane kuma wallahi bankin nan da ka ga nazo nazo na yi withdrawing kuɗi ne domin mu nemi iyaye da yan uwanka mu biya su diya i'm serious wallahi dan Allah ka yi hakuri zuciyar Mustapha wani irin tafarfasa take yi sakamakon bayanin da take yi masa musamman wajen take cewa dad ɗina yana so na sosai irin sannan da zai iya yin komai a kaina baya bari in rasa wani abu dukan abin da nake so dadi na bai taba gazawa wajen samo min shi ba ji yayi kamar ya kai hannu ya shaƙi wuyanta kallon da ya kafe ta da shi ba na komai bane illa na gano tsantsan rashin good home training tare da ita san ba ta da manas irin sangartattun yaran masu kuɗin nan ne masu yin dukkan abin da suka ga dama kuma suke ganin babu wani abu a duniyar nan da za su neme shi ba samu ba ya sunanki ya faɗa yana mai kafe ta da idanuwa haushin ta na ƙara ninkuwa a zuciyarsa gyara zama akila ta yi tare da faɗin sunana zainab ahmad bawa but everyone called me akila saboda sunan maman mama amana ce ba dai a kila ba sai dai kila cewar Mustapha a fusace tare da nuna mata hanya yana faɗin get out of here right now tun kafin na kira security su yi min waje da ke kar in ƙara ganin kafar ki a nan wajen ni ba Mustapha da kike nema ba ne wani irin marmishi akila ta saki tana tafa hannayenta tare da matsar da kujera da ƙafarta ta miƙe tsaye still tana tafi shi ma Mustapha miƙewa tsaye yayi yana mai riƙe kansa dan ya gano baramar da yayi na kiran sunansa wanda ita ko sau ɗaya bata ambaci sunansa ba in fact ita ba ma san sunansa ba domin ID card ɗin da ya rataya hoton a juye yake balle ta ga sunansa. Locally kuma yana miƙewa kasancewar ya ɗan duka sai fuskar ID card ɗin ya juyo. Take Akila ta kai idanuwanta wajen tare da daina tafin tana furta cikakken sunansa cikin zazzakar muryarta. Mudassar Mustapha Ismail sanin dinsa ta soma kira sannan sunansa da na kakansa. Get out ya furta a mugun tsawace sai da gaba ɗaya mutanen wajen suka juyo suna kallon su. Abokan aikinsa ne suka shiga tambayarsa lafiya ita kuma ta ta ce ni kwastoma ce a nan wurin dole ne kuma a saurare ni. Akila ta faɗa tana wani murmushin jin daɗin bata kashe rai ba. Alamin ne ya ce madam please zauna a nan kin ji menene matsalar ki? Ya faɗa yana dariya ƙasa ƙasa don tun ɗazu idanuwansa ke wajen duk da baya jin abin da suke faɗa amma su na burge shi kamar akila ba za ta tafi ba sai kuma ta juya ta kalli al'amin tare da faɗin oke tare da zama inda ya nuna mata still fuskar ta ɗauke da murmushi mustapha ta maimaita sunan a cikin zuciyarta sai da ya ɗauke su tsawon tsawon mintuna talatin kamun aka gyara mata akaunt ɗin nata tsabar neman tsokana irin na akila sai ta koma wajen mustapha tare da faɗin samu sti bye bye sai na kira ka ko ta ɗan masa hannu sannan ta wuce da idanu mustapha ya bi ta da shi yana maimaita sai na kira kan da ta farta tana ɓacewa ganinsa mai da duban sa yi ga alamin cikin sauri alamin ya kauda kansa yana dariya cikin zuciyarsa kar dai wannan ɗan iskan ya bata namba na da na ci ubansa wallahi yau a cikin bankin nan kwafa yi, tare da ci gaba da kula da customers wannan karan da da mugun farin ciki akila ta fito daga cikin bankin wayar ta fito domin kiran mamma sai da ta zo kan nambar mamma da ta yi saving da ptbmm wato pretending to be my mother sannan ta yi dialing ringin uku mamma ta ɗauki kiran tare da faɗin hello mamma i'm done hi akila mamman ki na tiyata room ta ce min idan kin kira in faɗa miki you should be very careful idan za ki je shopping ɗin ki ɗauki drop ɗin taxi ya kai ki harcan idan kin gama ya mayar da ke gida kin ji ko cewar anti joyariya best friend ɗin mamma kenan yes anti joyariya cewar akila tare da katse kiran tana faɗin sai ka ce ta damu da ni ta mai baki ta yi tare da cire bluetooth ɗin kunnenta ta ta saka a cikin handbag ɗinta tare da wayar sannan ta nufi bakin titi ta samu mai taxi ta faɗa masa inda zai kai ta ba ƙaramin barnar kuɗi ta yi ba a mal ɗin nan sai da ta tabbatar ta jijjiga account ɗin mamma sannan ta bar mal ɗin mai taxi ɗin nan kuwa haka yayi ta jiran ta har sai da ya gaji kuma abin bakin cikin ma ba zallar abayoyin ta ɗiba ba har da in iskan kayan da mamma ta tsani ta rika sakawa lokacin da mamma ta ga debit alert su man zaune ta yi ta ce yarinyar nan lefe ta hada ko kuma me kuɗin na yi ne ko kuma tana tunanin ubanta ne ya bani kudin to da gumina na tara kudin nan kuma babu abin da zai hana ni ci ubanki a kila idan na dawo gida wallahi sai na saka bulala na zane miki jikinki idan kina tunanin kin wuce duka a waje na. mamma ta karasa maganar da yin dogon kwafa har cikin farfajiyar gida mai tagzi ya shigo da ita tare da firfito mata da ledojin kayan ta biya shi haƙƙin shi ya ja motar ya fice ita kuma ta kwashi kayan ta yau ciki murda gofar ta yi bayan ta sa saka ki tare da shiga ciki. A nan falo ta watsar da kayan tare da nufar kicin kai tsaye. Golden Mon ta haɗa ta shanye a nan kicin ɗin. Sannan ta kunna gas ta ɗaura ruwan indomi. Kuma dama abin da ta iya dafawa kenan a rayuwarta. dan ita ko white rice bata iya girkawa ba. Tana nan tsaye a kicin ɗin har indomi din ya haɗu. Sannan ta kashe gas ɗin tare da juye indomi ɗin a plate ta dawo falo ta baje tana ci. Kai azumi akwai wahala wallahi. Allah na gode maka da wannan bawan naka bai mutu ba. Da na shiga uku. Yau kwana shida kenan amma dubiyan yayin da na yi wani irin rama cewar akila tana sakin wani marmashin jin daɗi tare da dawo da diramarta da shi a cikin kunnuwanta tana kallo wani marmashi ta koma saki tare da faɗin very handsome wayar ta ce ta yi ƙara a cikin jakarta hannu ta kai ta buɗe jakarta da ke bayan kujera a bayanta tare da fiddo da wayar best friend ne ya bayyana a cikin screen ɗin cike da farin ciki ta yi fikin ɗan wayar tana mai kai spoon ɗin indomie a cikin bakinta lokaci ɗaya tare da faɗin hello love ya aka yi ne daga ɗaya ɓangaren ƙirjin sadiq ne ya buga da ƙarfi jin kamar da wani abu a bakin Akila. Akila, what are you eating? Kin karya azumin ki ne? Yanzu ni ban isa na faɗa miki magana ki ji ba ko? Dan Allah kwantar da hankalinka ya Sadiq. Na ce maka wannan mutumin da na gani shine wanda na bige da mota kuma na tabbatar domin na koma cikin banki mun yi magana da shi. Sunansa Mustapha kuma wallahi baka gan shi ba very handsome. Ko kamun ta karasa ya yanke wayar saboda barazanar fashewa da zuciyarsa take yi tare da jifa da wayar sai ta daki bango sannan ta tarwatse a ƙasa. Rinza idanuwansa ya ya ya kuma dunkule hannuwa tare da kaiwa bango naushi haka ya dinga naushin bango da hannunsa kamar ya samu mutum sai da hannunsa ya soma jini sannan ya faɗi zaune a bakin gado ya kuma sakin hannun jini na ɗiga yana sauka a ƙasan kafet akila kuwa ciro wayar ta yi daga kunnanta tana kallon sikirin ɗin wayar tare taɓe baki tana faɗin ka ji wannan mutumin lallai ma Allah ya kawo min sauƙin ne kake son karna amsa wallahi sai na karya tabɗijan cewar akila tana ajiye wayar akan kujera tana ci gaba da cin indomi A nan ta bar plate ɗin tare da hayewa sama ta shige ɗakinta. Banɗaki ta nufa ta watsa ruwa, ta ratsa ne jikinta da towel, sannan ta ɗauro wani towel ɗin ta fito daga banɗaki tare da faɗawa kan gado. Ciwon ƙanin lokaci barci mai nauyi awon gaba da ita. Kimanin ƙarfe biyar mamma ta dawo daga asibiti zuciyarta na mata zafi game da ɗabi'un akila. Fakin ta yi a gefen motar dadi. Ko da ta fito ta ga motar kallo ɗaya ta yi wa motar tare ɗauke kai. Dan je ta yi zuciyarta na ƙare mata suya. Lapkot ɗin ta rataya a hannunta tare da jakarta ta nufo cikin gida kamar an ce ta kalli site ɗin 'yan samarin nata haka nan ta ji gabanta na faduwa. fasa nufar kofar shiga falon ta yi tare da nufar site ɗin su shirem gabanta na faduwa ta tura kofar cikin ikon Allah kofar a buɗe take babu kowa a falo sai dai tana hango wani irin hayaki da ke fitowa daga bedroom ɗinsu har zuwa nan cikin falon da take zuciyarta ne ya shiga tsitsinkewa komawa ta yi wajen rediyo ta zaro igiyar ox din da ke jikin speaker ta nufo bedroom ɗin da shi kunnuwanta ne ta ji sun bata wani irin sauti take ta ji wuta ya ɗauke mata a idanuwanta wani ɓarin na zuciyarta na hana ta isa wani ɓarin kuma na ingiza ta ɓarin da ke ingiza ta shine ya farin jayarta ai kuwa idanuwanta ya yi mummunar gani domin shiram ne tare da wata yarinya da bata wuce sa'arsa ba ko ma irin sha takwas ɗin nan dan duka duka shiram ɗin shekarunsa ashirin da ɗaya ne yana tare da ita kuma yana zuƙar sigari yana fesa mata a fuskarta kai mata sigarin yayi saitin bakinta ta zuƙa da ƙarfi tare da fesa masa hayaƙin a fuska wani irin ihun salati mamma ta saki wanda ya saka shiram din wani irin durowa akan yarinyar tare da saka hannu yana kare jikinsa can kuma ya yi nasarar ɗaukar kayansa ya juya tare da yin nil down bakinsa na rawa yana son ya yi magana ita kuwa yarinyar rudewa ta yi tare da jan bedsheet ta kara rufe jikinta tana faɗin na mutu na lalace ai sai da na ce maka ba zan zo gidanku ba amma ka dage yanzu ka ga abin da ya faru ko oh jesus help me yarinyar ta faɗa kasancewar ba musulma ba ce gaba ɗaya ta rude sai kuka take yi Mamma kuwa a hankali ta yi ta takawa har ta isa inda shirin yake a duke cikin wani irin zafin nama ta shaƙi wuyansa tare da kwantar da shi flat a ƙasa ta kuma ɗaura masa gwiwar ƙafarta a cikinsa ta yi masa wani irin shaƙa da hannu ɗaya. Ɗaya hannun kuma sai wanka wa fuskar samari take yi. Shi kuwa Shirem tsabar ya shaƙo tuni ya soma kakarin amai yana shishura ƙafafuwansa hannunsa kuma yana kan hannun mamma da ta shaƙe shi yana ƙoƙarin cire hannun nata. Ita kuma yarinyar nan tsabar ruɗewa bata san lokacin da ta saki ɗauki zanin gadon a ƙasa ba ta fita da gudu tana faɗin help help mamma kuwa idanunta ya rufe sai ƙara makure wuyan shirim ɗin take yi tana kuma danna gwiwarta akan cikinsa da gudu a kila ta fito kasancewar lokacin da yarinyar ta fito daga ɗakin su shirim ita kuma tana wajen windo kamar an ce ta ɗaga labule ta hango yarinya a guji tana faɗin help rike yarinyar gamtayi tare da faɗin ke lafiya daga ina kike me yasa kike tsirara ita ko yarinyar bata iya cewa komai ba sai uban nishin da take yi tana kuma nuna wa akila a ɗakin su shiram da hannu. Cikin gudu-gudu a kila ta nufi ɗakin su shiram ɗin. A falo ta tsaya tana toshe hanci saboda warin hayaƙi dan shi asthmatic. Da gudu ta faɗa bedroom ɗin jin kakarin mutum. yau, mamma ta faɗa da ƙarfi ganin mamma a kan shiram ta shaƙe shi kuma ta ɗaura masa ƙafa akan ciki. Isa kusa da mamma ta yi duk da tana jin numfashinta na neman ɗaukewa saboda ɗakin ya ɗumame da hayaƙi. Ƙarfinta ta saka tana ƙoƙarin janye mamma amma ta kasa. Sai ma gwiwar hannu da mamma ta saka ta daki bakinta har sai da ya fashe. Da sauri Akila ta saki mamma Ta da rufe bakinta ta fita da gudu. A can inda ta bar yarinyar nan anan ta same ta sai kuka take yi. Ko kula ta Akila ta yi ba ta nufi ɗakin da gudu. Yarinyar kuwa hannu ta ɗaura a ka ta kurma uban ihu tana faɗin Jesus. Dad, hello daddy, ka dawo gida mamma za ta kashe Shirem. Ga ta can a ɗakinsa ta shake shi ta kuma ɗora gwiwarta a kan cikinsa sai kakari yake yi zai mutu. Daddy ta karasa maganar tana faɗuwa a ƙasa saboda numfashinta da ke season sa sakamakon tashin hankali da kuma hayakin da ta shaka. Hello Akila, Akila, Zainab, dadi ya kira sunanta a mugun ruɗe da tashin hankali don ya san idan har ta ga abin tashin hankali sosai ciwon ta yake motsawa. Kasai kiran yayi ya kuma danna nambar sai dai haka ta yi ta ringin ba ɗauka ba. Cikin sauri ya fito daga katafaren shagon tare da nufar parking space hankali a tashe ko amsa maganar mutane ma baya yi. Mamma kuwa sai ta ga shirin baya numfashi sannan ta fashe da wani irin kuka tare da miƙewa daga kansa. Ta fito daga ɗakin a fusace tare da nufo kan yarinyar. Yarinyar na ganin ta ta zabura ta ɓuya a bayan flowers tana faɗin madam please I'm so sorry don't kill me abeg. Tana maganar ne tana rabin hannunta tana kuma dukawa. Come here mama ta faɗa cike da oda murya ta cike da zallar ɓacin rai da tafasar zuciya. Cynthia kuwa ƙara dukawa ta yi tare da faɗin I beg you madam I swear to God I will never follow him. Na because of money where I dey beg am say make him give me make I go buy food for my family. Na him come say he go dey give me plenty money if I gree follow him sleep with him. Kuma na faɗa masa cewa ba zan bi shi gidansu ba, amma ya ƙi yarda. Wannan shi ne na farko da na biyo shi zuwa gidan nan, amma dai muna haɗuwa a waje. Please madam, kar ki kashe ni. Na only me my mama born. Ni ce nake nemo kuɗin da za mu yi amfani da shi mu siya abinci tare da biya ƙanne na kuɗin makaranta. Please madam, kar ki kashe ni. I promise you, I will never gree follow your son again. Faɗin Cynthia tana mai zube gwiwoyinta a ƙasa tare da Robin hannunta alamar neman afuwa. Hanya haka mamma ta nuna mata tare da faɗin go and wear your cloth and leave this house immediately before I change my mind. Cikin sauri Cynthia ta miƙe tana faɗin thank you madam sannan ta kwasa da gudu ta yi ɗakin Shirem ko kallon inda yake bata yi ba jikin ta na rawa don gani take yi kamar mamma za ta biyo ta ta kashe ta ne. A hannu ta kwaso kayan ta fito bakin ɗakin ta saka cikin sauri tare da ɗaurawin ɗanta ta nufi gate da sauri ko waiwayen gidan ba ta yi. Bulalan ox ɗin da ke hannunta ta nufi sama da shi kai tsaye ɗakin Akila ta nufa don farfasa mata jiki amma tana shiga ɗakin ta yi arba da ita flat a ƙasa tana kokawa da numfashinta. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya da yauke muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai